salim na yarda da ke farin ciki na ɗai ne ke wuri na zuciya samun ke hafi saboda garuhi na abar tunanin ƙalbi na da maki so na muradi na